wanda ya daidai da eh, bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan shine majalisinmu na goma sha takwas a cikin majalisinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda har yanzu muna cikin suratul baqara eh, kafin na wannan yana tambaya akan cewa idan mutum ya shigo masallaci ya bi liman sallah idan ya bi liman sallah kuma sai ya zamanto liman din ya yi sahau a cikin sallar an yi sujudul eh, sahau a sallar kuma ya zama an yi ne bayan idan da sallah ma'ana ba'adi kenan shi shi kuma wani izbi ya zai yi shi a matsayin shi na na mamu bana an yi sahawun shi baya nan aka yi aka yi sahawun a inda aka yi sahawun ba da shi aka yi ba ya zo ya riski liman bayan an yi sahawun an gam an ci gaba da sallah sannan aka yi sallama sannan ya tashi zai ciko sallah sannan aka yi sujudul sahau shi ya zai yi inda ya samu raka'a ya samu eh, raka'a tare da liman to da abin da ya kama liman ya kama shi sawa'un ko yana nan aka yi kuskuren a sallah ko baya nan da ka abin da ya kama liman shi ma ya kama shi domin sallar ta zama sallah ce guda ɗaya yanzu tun da ya shiga sallar shi ta riga ta haɗu da wannan sallar da aka idan an yi ya yi ciko abinda zai ciko ya yi sallama shi ma zai yi eh, sujudu hau bayan wannan sai kuma a tambaya ta biyu yana magana akan menene dalilan da suke sa a yi sujjadar rabkannuwa dalilan da suke sa a yi sujudu sahawi guda uku ne ko ƙari a cikin sallah ko kuma ragi ko kuma shakka wayannan abubuwan guda uku su ne suke sa a yi a yi sujudu sahawi kowanne akwai yadda ake yi shi da kuma wacce irin sujada ake yi mai wata irin sujada ake yi idan an yi ragi wacce ake yi idan an yi ƙari Wace kuma ake yi idan an yi shakka daga kowanne da irin wadda ake yi amma waɗannan sabubban guda uku su ne suke haifar da a yi sujjada ta rafkannuwa ko dai mutum ya ƙara wani abu a cikin sallah ko kuma ya rage wani abu a cikin sallah ko kuma ya yi shakka a cikin sallar to waɗannan su ne suke haifar da wannan hukuncin wannan kuma bayanin shi mai tsawo yana da alaƙa ne da abubuwan da suke faruwa a cikin suke faruwa a halin yanzu a cikin al'umma wannan kuma al'amari ne wanda abinda za ka iya yi a kai mafi mahimmanci shine addu'a babban da mutum zai iya yi a matsayinka wanda kake zauna a nan ba ka da abin da ya wuce addu'a dangane da abin da ya shafi mutuntunu da suke faruwa duk abin da ya shafi yaƙi da kuma faɗa al'amari ne wanda yake mai haɗarin gaske manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa la tatamannu liqa al'adu kada ku yi fatan haɗuwa da abokin gaba a wurin yaƙi da haka ba abin fata ba ne ba kuma abin bukata ba ne kenan larura ce take haifar da shi da haka babban abin da kai za ka iya yi wanda ba ka cikin inda za ka iya yin musharaka shi ne ka yi addu'a ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da abin da yake shi ne alkhairi ga addini wayannan faɗace-faɗacen da suke faruwa gaba ɗaya duka faɗa ne na maslaha faɗace-faɗace ne na maslaha tsakanin manya-manyan ƙasashe na duniya kowanne yana yi ne na maslahar shi da abin da ya shafi maslahar shi. kuma siyasa ita ce siyasar duniya kowace ƙasa a duniya tana ta'amuli da kowace ƙasa ne a bisa ga maslahar ta ita ta ƙasarta sannan wani abu ya biyo baya ba wani da za ka ce yana yi ne kawai saboda maslaha ta tsantsar maslaha ta addini kowa maslahar shi yake karewa a ciki idan ƙasashen larabawa suna da maslahohinsu da alaƙa da wasu ƙasashen kafirai su ma ƙasashen iran ɗin suna da maslahohinsu da alaƙa da ƙasashen kafirai idan wayancan ƙawayen amerika ne su kuma ƙawayen china ne da rasha idan kafirci ake a kallo to kafircin amerika bai kai kafircin china ba a addinance wayannan tsantsar kafirai ne mushirikai. ba maganar ma wani yahudawa ko nasara ba ana maganar kafirai ne tsantsa wanda ba su da addini iran kuma ba ta da wata abokin alaƙa a duniya da ya wuce china daga kowa yana yin maslahar shi ne kawai yana alaƙa da wanda zai yi alaƙa da shi saboda maslahar shi amma ba wai alaƙa sai ta addini wannan yana sun da wannan suna da alaƙa in ka zagi wayancan suna da alaƙa da amerika ka zagi wayancan suna da alaƙa da china suna da alaƙa da rasha maslaha ce kawai a ta faɗa ta faɗacen wannan faɗan da ake yi gaba ɗaya faɗa ne tsakanin amerika da china shi ne wannan rikicin a wannan abin da yake faruwa duka maslaha ce tsakanin wane ne zai ci kasuwar sharkul ausat amerika ce za ta kama kasuwar sharkul ausat ko china ce za ta kama kasuwar sharkul ausat akan wannan ake ta wannan abin nan ake ta wannan rikice-rikicen tsakani daga kowa yana ƙoƙarin ya kara maslahar shi ne amerika tana ganin china za ta kama ta za ta mamaye wannan wurin in ta mamaye wannan wurin an gama da ita ta kore su kasashen turai da yawa ta kore su daga afirka daga sun tattara sun koma sharkul ausat suna ganin nan ne su kuma za su yi kasuwarsu nan ma sun sake shiga suna ƙoƙarin su mamaye musu harkokinsu an sassa ma ƙasashen duniya haraji na shige da fitan kayayyaki bai yi tasiri ba an yi kaza dole wanda ya san me duniyar take tafiya zai gane abin da ake nufi da waɗannan abubuwa daga kowa yana yi ne don ya kare don ya kare maslahar shi daga suna gani idan sun yi wannan za su sa asali sun sa iran a wurin sun ƙarfafa su sun ba su dama a matsayin su rinka tsoratar da ƙasashen larabawa da iran abinda suka yi kenan daga ƙasashen larabawa su rinka biyan kuɗi su rinka biyan abubuwa a matsayin za a kare su daga matsala iran kuma su ma sun san haka sun san abin da ake musu kenan ita ma iran ta san abin da ake yi da ita kenan Ya sa a baya can suka ba ta dama ta rinka mamaye wannan yankin da ƙasashe daban-daban aka ba ta dama a iraki aka ba ta dama a siriya aka ba ta dama a lebanon aka ba ta dama a yaman ya zama sun zagaya ƙasashen larabawan gaba ɗaya da duk ƙasashen da suke kewaye da su an ba iran dama an amerika ba ta ga dama ba ba ƙasar da ta isa ta shiga a ciki amma obama ya buɗe musu dama suka kewaye waɗannan ƙasashen gaba ɗaya ya zama sun sa ƙasashen larabawa a tsakiya aka ci gaba da ba su tsoro da aka su ƙara kuɗi su biya kuɗi kada iran ta zo ta kawo musu hari kar mamaye su da haka ake tai musu su sun san abin da ake yi kuma suna sane suke yi saboda su zauna lafiya su kare kansu daga sharrin wayancan wannan kuma a ci gaba da tafiya a haka amma abin da ya sake lalata abin ya rusa shi shine kasantuwar abin da ya zo ƙarshe ƙasar saudiya sai suka fita suka je suka sulhunta da iran suka ce an yi sulhu shi kenan me ya rage kuma yanzu to a kan wa za a ba su kariya tunda alaƙa ta yi tsani tsakanin gwamnatin da ta wuce ta amerika da ƙasar saudiya sai suka kewaye suka je suka ce kawai an yi sulhu da iran an daidaita an ci gaba da harkoki yanzu abin da suke zaman yi a nan suna cin kuɗi menene shi ba da kariya daga iran to yanzu al'amarin ya warware sai ne ya rage to dole za su san duk wata hanya da za su yi a sake dawo da wannan matsalar a cikin ƙasashen to dole a dawo da wannan matsalar a sa musu wata matsala ta tsaro wanda dole za su rinka neman ya za a yi a samu kariya daga wannan matsalar wannan shi ne ba wani abu ba shi yasa da aka fara yaƙin iran ɗin suka fara kai hare-hare ƙasashen larabawa me amfanin kai hare-hare ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmi an kai ƙasar an kai bahrain an kai turkiya an kai saudiya an kai oman wadda ita ce ƙawarsu ma a ciki mai taimaka musu da ita ake yarjejeniyar sulhu tsakanin iran da amerika oman sai yar tsakani ita ma sun kai mata hari to me yasa haka shine abin tambayar shin akwai waɗanda su waɗannan ƙasashen kafaran suke amfani da su ne a cikin gwamnatin iran ɗin suke musu wannan aikin don su dawo da wancan abin ko kuwa a'a su iran ɗin ne haukacewa suka yi don an taɓa su ana yaƙi da isra'ila da amerika sai suka bi duka ƙasashen da suke kewaye da su suka kai musu hari mana duk su haɗu gaba ɗaya su yaƙe su kenan in ba mahaukaci ba akwai wanda zai yi wannan tunanin tana yaƙi da wasu mutum biyu a jefi sai ka je ka taro mutum goma ka shigar da su cikin yaƙin su zo su haɗa a yaƙi da su ba wani tunani ingantacce da zai nuna wannan zai ba da menene dalili akan yin wannan abu kunkunci saboda akwai eh, depot ɗin sojojin amerika ne a ƙasashen ƙasa nawa suke kewaye da ku wanda akwai depot ɗin sojojin amerika me yasa sa zo kai mu ga kunan ga ga kunan ga afghanistan ga kunan ga duk iyakoki kuke da su duk me yasa can ba ku kai hare-hare a kan kayan amerika ba sai a ƙasashen larabawa na musulmi duka wannan yana buƙatar yana buƙatar sanin dalili yana buƙatar tunani me ya haifar da wannan abu me kuma ake nufi da yin shi me ake nufi da yin shi dan ba mai hankalin da yana faɗa zai taro ma kanshi abokan gaba na yaƙi a lokaci ɗaya haka kawai ba tare da wani sababi ba kuma ga waɗanda kake faɗa da su ɗin ga wurarensu duk ka sani kuma duk za ka iya kai musu hari sai ka raba tunaninka ka koma kana kai ma wasu mutane daban hari wanda kuna da addini ɗaya da sunan addini ɗaya da sunan alƙibla ɗaya da aka kore ya zama suna yi ne da wancan manufar ta maslahar su waɗanda suke wasu a ciki ake amfani da su daga cikin ƙasar suna yin ajandar waɗancan mutanen kuma ajandar ta ɓangarori guda biyu su ba su tsoro da cewa har yanzu dai matsalar iran ɗin tana nan har yanzu wannan ƙasashen suna da buƙatuwa su ci gaba da neman kariya ko kuma ya zama su ɗin sun shigo yakin don ba ƙasar da za a kai mata hari ta zauna kawai tana kallo kuma tana da makaman da ita ma za ta iya kai hari sai ya zama sun shigo yakin su kuma yanzu sai su janye su koma gefe dama ba za su daga nesa suka zo ba su iya yin yaƙi na tsawon lokaci ba ko a yanzu masu ya ɗan kwanakin da ake yi ana maganar amerika sun shiga halin damuwa makamansu sun fara karewa a wurin gigilar makaman da ɗauko su da zuwa da su wannan wurin ba ƙaramin aiki ba ne to suna so in an har ba ma ƙasashen larabawa su ma su taso su ce za su rama to shi kenan sai su zama su sun huta makamansu za su huta sai su bar su sufi ta yaƙi a tsakaninsu kaga su sun cimma manufarsu kenan to shi yasa Allah ya sa su suka tsaya suka yi ɗauki matakin kin mai da martani akan al'amarin har yanzu sun ƙi mai da martani ana ta yin abin da za a tunzura su sai sun mai da martani su kuma ƙasashen larabawa sun ƙi mai da martani a sun tsaya kawai Kasar saudiya suna da ƙarfin da za su iya mai da martani za su ɗauki mataki a kai a shekarun baya da suka wuce ƙasar saudiya tana cikin ƙasashe na kusan ƙasa uku ne kawai a duniya suka fi ta kashe kuɗi akan makamai a ƙasashen duniya gaba ɗaya ka tana da ƙarfin da in ta so su ɗauki mataki za su ɗauka. to amma so ake a ja su dole su shiga cikin yakin ke sa sun san abin da ake nufi dukansu sun san me ake nufi amma ba haka ba ba ƙasar da za ka harba ma makami ta kyale ka ba ta ba a wannan zamanin da ake ciki Laka idan mutum bai san inda aka dusa ba da abin da ake yi sai ya ta hayaniya yana shirme akan abin da bai sani ba. kawai addu'a shi ne Allah maɗaukacin sarki ya kawo mafita dangane da al'amarin ya samar ma al'ummar musulmi gaba ɗaya mafita ya sa wannan ya zama sanadin sama ma al'ummar musulmi gaba ɗaya mafita a duniya gaba ɗaya wallahu alam eh, a cikin suratul bakara mun tsaya a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 إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون نعم الله ملأوكة تنسركي yace wattaba'u ma tatlu ash ala mulki Sulaiman sun bi abinda shedanu suke rayawa suna karantawa suna bada labari dangane da mulkin annabi Sulaiman alaihi salam wannan ayar tana da alaka da ayar da ta gabata a baya mun ji cewa a baya Allah Maɗaukacin sarki ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddikun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun lokacin da manzo ya zo musu daga wurin Allah da abin da yake gasgatawa ne da abin da yake hannunsu sai waɗannan mutanen daga cikin ahalul kitabi suka yi watsi da littafin Allah suka watsar da shi a bayan bayansu shine nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim sai Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce jahilai ne su ba su san cewa wannan littafin Allah bane to bayan sun watsar da littafin Allah ne kuma suka kama sai Allah ya ce wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman sai suka koma suna bin abin abinda shaidanu suke ba da labari ko suke karantawa ko suke rawaitowa suna dangantawa zuwa ga mulkin annabi Sulaiman alaihi salam. Daka wannan ayar tana da alaƙa da cewa sun watsar da wancan kuma sun zo sun kama wannan shine abin da suka kama. da aka sun kama abin da sun watsar da abin da zai amfane su a duniya da lahira shine kitab Allah sannan sun kama abin da ba zai amfane su ba a duniya da lahira shine ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wannan ayar malamai sun yi maganganu akan sababin saukar wannan ayar waɗansu daga cikin malamai suka ce su yahudawa sun kasance duk lokacin da suka zo suka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wani abu wanda ya shafi at-taura sai manzan Allah ya ba su amsa cikakkiya su ga abin daidai ne haka ne yayi daidai da abin da ya faɗa din yayi daidai da abin da suka tambaye shi haka yake a cikin at-taura suna yin haka suna ganin duk abin da suka zo da shi sai manzan Allah ya warware musu to sai suka koma suka ɗauko abubuwan da suke da alaƙa da sihiri da littattafansu na sihiri domin yahudawa ƙwararru ne a wannan babin na sihiri da sai suka koma suna ɗauko abubuwan da suka shafi harkar sihiri suna zuwa suna yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam tambayoyi a kai da haka sai Allah ya saukar da wannan ayar wattaba'u ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman shine abinda al-Imam Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala ya faɗa kenan sun watsar da littafin Allah da abinda yake da alaka da littafin Allah wanda suke zuwa suna tambayoyi suna magana akan shi yan sun watsar da wannan sun dawo suna dauko ma tatlu ash-shayatin ala mulki Sulaiman abin da ya shafi harkar sihiri da bukanci ya zama a kan shi suke zuwar ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu kuma malamai kamar yadda al'imamu Muhammad ibn Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala ya faɗa ya ce wannan ayar ta sauka ne saboda sababin da Yahudawa suka ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin Alƙur'ani ya ambaci annabi Sulaiman alaihi salam da suka ji ya ambaci annabi Sulaiman alaihi salam a Qur'ani sai suka koma suna magana suna cewa ku yi mamakin wannan al'amarin Muhammad akwai mamaki a ciki yana da awar cewa shi annabi ne alhalin kuma ya zo yana yaban Sulaiman ibn Dawud kuma yana cewa shi annabi ne kuma yana da awar Sulaiman ibn Dawud ma annabi ne suka ce wannan ai ba gaskiya bane ma kana illa sahiran Sulaiman ibn Dawud ai mai sihiri ne ba annabi bane mai sihiri ne shine abinda su Yahudawa suke faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al muhammad ibnu ishaq yace fa nazalat wattaba'u ma tatlu shayatin mulki sulaiman da haka yahudawa da yawa a wurin su annabi sulaiman matsafi ne mai sihiri ne ba annabi bane shi yasa da yawan su basu yadda da annabtar annabi sulaiman ba suna daukan shi a matsayin mai sihiri ya zo ya yi duka waɗannan abubuwan da ya yi da sihiri ne ya yi da sihiri ne yake mallakar mutane da sihiri ne yake magana da tsuntsaye da dabbobi da sihiri ne yake hawa kan iska tana tafiya da shi a wurinsu duka wannan aikin sihiri da haka da ya za a yi annabi wanda Allah ya aiko yana da awar shi annabi ne kuma ya zo yana yaban mai sihiri kuma har yana cewa annabi ne da haka sai Allah ya musu raddi da cewa wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman sun bi abin da shedanu suke karantawa ko suke faɗa dangane da mulkin Annabi Sulaiman shi yasa sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Annabi Sulaiman bai kafirta ba ana bai yi sihiri ba shi ba mai sihiri bane walakin ash-shayatin kafaru shedanu ne suka kafirta to yadda su ne sabubba guda biyu da malamai suka kawo daga cikin asbab na saukar wannan aya sannan malamai sun yi maganganu da yawa dangane da sababin da ya sa su yahudawa suke da itikadin cewa annabi Sulaiman ne akwai maganganu da yawa daga ciki suna kawo cewa lokacin da Allah ya jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam ya fitar da shi daga cikin mulkin shi yana kan mulki wata jarabawa ta same shi ya rabu da mulkin na wani lokaci sannan Allah ya kawar mai da wannan jarabawar ya sake dawowa kan mulkin shi suka ce to a wannan fasirar a wannan lokacin da wannan abin ya faru to sai shedanu shedanu na aljanu suka rubuta littattafai na sihiri da yadda ake sihirin da yadda ake haɗa sihirin suka yi rubuce-rubuce da yawa suka tara sai suka je suka birne a wurin da annabi Sulaiman alaihi yake zama yana ibada suka je suka haɗa wuri suka birna waɗannan littattafan na sihiri a wurin shi ne abin da su waɗannan shaiɗanin suka yi bayan annabi Sulaiman ya dawo wannan jarabawar ta kau ya ci gaba da mulki har lokacin da mutuwa ta zo ta same shi to da annabi Sulaiman ya mutu sai suka zo suka ce wannan abin da annabi Sulaiman yake yi da mulkin da yake da shi duk ya yi wannan mulkin ne ta hanyar sihiri sai suka ce a tona wuri kaza za a ga littattafan shi na sihiri da yake amfani da su daga wannan ya sa aka tona wuri aka fito da waɗannan littattafan aka ga wannan nau'o'in na sihiri da suka rubuta suka birne a wurin to wannan shi ne magana ta farko da malaman tafsiri suka kawo dangane da wannan matsalar waɗansu malamai kuma suka ce a'a abin da ya faru akwai sakataren annabi Sulaiman ne Asif ibn Barkhiya wanda shi ne yake mai rubuta-rubuta duk wani umarni da aiki da annabi Sulaiman zai bayar shi ne zai rubuta to waɗannan rubuce-rubucen da yake rubutawa akwai wani wuri a ƙarƙashin kujerar annabi Suleiman ta mulki wanda a nan ake sa wannan takaddun ana ɓoye su a wurin. Bayan annabi Suleiman ya mutu sai waɗannan shaiɗanu suka zo sai suka fitar da waɗannan takaddu da aka rubuta na annabi Suleiman. sai suka bi cikin waɗannan takardun suka yi a rubutu a ciki suka rubuta rubuta rubuta a cikin waɗannan takardun da aka rubuta mana asali akwai takardun amma sun zo sun shigar da wasu abubuwa ne a ciki da yawa wanda ya shafi harkokin sihiri suka rubuta suka sa a cikin waɗannan takardun wanda aka tara na rubuta rubucen da aka yi na umarni da saƙonni na annabi Sulaiman alaihi salam. Daga wannan tsarin da suka yi bayan mutuwar annabi Sulaiman suka fito da shi suka ce ai ga abubuwan da annabi Sulaiman yake amfani da su da wannan ne ya mallaki mutane, ya mallaki aljanu, ya mallaki dabbobi, iska take yawo da shi duka da wannan sihirin ya yi amfani. wannan shine abin da aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da su Ƙauli na uku waɗanda suka ce su shaiɗanin sun ƙirƙiri ilimin sihiri sun ƙirƙiro nau'o'i na sihiri daban-daban da annabi Sulaiman ya sa wannan labari ya sa a tattauna hukumar aka tattaro wannan rubuce-rubuce da yake haɗe a tsaro na zirgin ana da tsara sai ya samu wani a ƙasashen ko da ya zama mai tsara a wani a waɗannan littattafai aka birne su da aka babu wani shaidani da yake iya zuwa wurin babu wani shaidani da yake iya kusantar wannan wurin da aka aka kwata littattafan gaba ɗaya daga hannun shedanu aka birni to bayan rasuwar annabi Sulaiman sai aka fito da wayannan takaddun sai wasu suke cewa to ashe da wannan abin ya yi amfani ya mallaki mutane da aljanu da sauran halittu gaba ɗaya cewa wannan takaddun da aka gani da littattafan da aka gani a matsayin na annabi Sulaiman ne, a matsayin shi ne yake amfani da su, da shi ya samu wannan mulkin da shi ya samu duk abin da ya samu. Wannan yana daga cikin maganganun da al'imamu ƙasada Ibn Di'ama ya naƙalto da cewa shi ne dalilin da ya sa suke cewa annabi Sulaiman mai sihiri ne. su malamai kuma suka ce abin da ya faru shine waɗannan shaiɗanu da suke zuwa sama suna jiwo magana waɗanda Allah ya ba mu labarinsu a cikin alƙur'ani illa man istaraqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin wanda Allah ya ba mu labari suna cewa wa anna lamasna as sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba a da can a baya shedanu suna hawa can sama har inda suna iya jiwo maganganun mala'iku daga sama ta farko da aka idan suna jiwo irin waɗannan maganganun da abubuwan da ake faɗa cewa Allah ya yi wahayi za a yi kaza za a yi kaza to wannan maganganun ne suke jiyowa suna zuwa suna jefawa a cikin kunnen bokaye da ‘yan duba. a wancan lokacin shi yasa manzon Allah ya ce suna ɗauko magana guda ɗaya sai su cakuɗa ta da ƙarya ɗari idan aka kawo magana ɗaya aka jiyo magana ta gaskiya guda ɗaya aka ce Wani zai mutu lokaci kaza sai su haɗa da ƙarya guda ɗari kaza na ce sai ka ji mutane suna cewa to ai da suka ce kaza ai sun ce kaza kuma kaza ya faru da haka abin da suka faɗa gaskiya ne duk wannan ƙaryar guda ɗari sai a gaskata ta saboda waccan gaskiyar guda ɗaya to haka suke jiyo irin waɗannan maganganun suna zuwa suna yaɗawa ga bokaye da masu sihiri su kuma suna rubuta ire-iren waɗannan abubuwan suna tarawa da haka ce waɗannan abubuwan ne da suke tattarawa suna rubutawa su ne annabi Sulaiman alaihi salam ya sa aka tattaro su gaba ɗaya aka kwashe su daga hannun mutane aka raba su da mutane gaba ɗaya aka je aka samu wuri aka birne su a cikin fadar annabi Sulaiman sannan ya zama duk wani shaidani zai iya kusantar wannan wurin da ya doshi inda wannan abin yake sai ya ƙone to abin haka ya ci gaba da zama waɗannan abubuwan da suka rubuta suna nan a adane a wannan wurin har zuwa lokacin da annabi Sulaiman alaihi salam ya rasu bayan rasuwar annabi Sulaiman sai wani shaidan daga cikin shaidanu ya zo ya samu wasu mutane raya cewa wannan abu annabi Sulaiman ya yi amfani abu abubuwan da kuke iya gani yana nan ya ce musu ishara zuwa ga inda wannan abu ne su aljanu da shaidanu ba wanda zai iya kusantar wurin da aka suka je wannan wurin suka fito da waɗannan takaddun sai aka ga wannan abin da aka faɗa da waɗannan maganganu na shaidanu da suke ɗaukowa da abubuwa na sihiri aka gansa a birni a wannan wurin to faruwar wannan shi ne ya sa su suka shiga cikin fitina kamar yadda shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yake cewa a cikin aljawabu sahih ya ce a kan wannan sai mutane suka fada cikin fitina sai suka kasu gida biyu waɗanda suka san sihiri da kuma haɗarin sihiri da cewa sihiri ba addini ba ne kafirci ne daga cikinsu sai suka zama sun mai da abin cewa sun yadda da abin cewa annabi Suleiman ne ya yi da haka sai suka ce annabi Suleiman ba annabi ba ne Ke nan ɗan boka ne kawai ɗan sihiri ne tunda sun san hukuncin sihiri ko sun san ba yadda za a annabi ya yi sihiri da haka sai suka yi ma annabi suleiman hukunci da cewa mai sihiri ne maimakon su bi diddigi su tabbatar da wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne daidai ne ko ba daidai ba ne sai tun da an ga abin a inda yake kawai sai suka yi mai hukunci akan cewa eh da wannan abin yake amfani. da aka sai ya tabbata a wurinsu da shi ba annabi ba ne mai sihiri ne wayannan su ne kashi na farko kashi na biyu waɗanda suka yadda annabi suleiman annabi ne kuma tun da annabi ne kuma ya yi amfani da waɗannan abubuwan kenan yin amfani da waɗannan abubuwan daidai ne ya halatta ba kuskure ba ne da aka sai suka ɗauki sihiri a matsayin abu ne na daidai abu ne wanda yake ba kuskure ba me yasa saboda ai annabin Allah ma annabin Allah ma yayi da aka shekul islam ya ce to wannan ita ce fitinar da suka samu kansu a ciki da aka wayancan suka kore mai annabta saboda wannan abin da aka gani waɗannan kuma suka tabbatar da sihiri saboda wannan abin da aka gani sai ba a samu waɗanda suka tsaya tsaka tsakiya ba ba a samu wanda suka kore mai wancan abin da aka gani ba suka tabbatar mai da annabta saboda ne ba za su iya korewa ba saboda an ga abin gashi a inda yake kuma suna ganin cewa gani shi abin da yake a inda yake zai tabbatar da cewa nashi ne yana amfani da shi ba su samu wata hanya da za su iya bincikawa su tabbatar da abin haka ne ko ba haka ba ne da haka sai suka fada a cikin wannan fitintinin suka kasu gida biyu ko dai mutum ya tabbatar da sihiri ya kuma tabbatar da annabtar annabi Suleiman in ya tabbatar da annabtar annabi Suleiman sai ya tabbatar da sihiri daidai ne tun da sun ga sihiri sun danganta shi gare shi ko kuma ya kore An annabtar annabi Sulaiman ya kore sihiri ya kuma kore an annabtar annabi Sulaiman da an ga wannan abin tare da shi kamar yadda suke rayawa to wannan shine abin da suka kasu suka tafi akai a wannan lokacin da aka yanzu dukansu a kowane asali guda biyu sun tabbatar ma annabi Sulaiman sihiri ko ba su tabbatar bai kowanne a cikin biyu sun tabbatar da gaske ga wanda da suka tabbatar da annabtar shi da wanda suka kora annabtar shi kowanne ya tabbatar ma annabi Suleiman da cewa ya yi sihiri amma dai wayancan maganganun da malamai suka kawo na yadda aka kai takaddun ko yadda abin ya kai ga annabi Suleiman maganganu ne kamar yadda muka gani wanda suka kawo daban-daban amma dai dukkansu suna komawa zuwa ga wani abu guda ɗaya shine akwai takaddun an tattara su a wurin annabi Sulaiman hanyar da aka samar da takaddun ne shine maganganunsu suka saba wayan suka ce aljanu ne suka rubuta wanda suke ji daga sama wayan suka ce a'a eh, shedanu ne suka ƙirƙiro sihirin suka rubuta waɗansu suka ce kowa da irin abin da yake faɗa ta sanadin da aka samu wannan takardun zuwa ga annabi Sulaiman alaihi salam shi yasa al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a tafsiri shi yake cewa abin da zai nuna maka zai tabbatar maka wayannan maganganun gaba ɗaya. maganganu ne wanda babu cin karo a tsakaninsu kuma duk wanda ya amfani da hankalin shi da tunani zai iya sanin yadda zai haɗa tsakanin waɗannan maganganun gaba ɗaya domin ba maganganu ba ne wanda suka saba ma juna saba wanda ba za a iya haɗa su ba maganganu ne wanda za a iya haɗa su zai iya yiwa kowanne daga cikin wayancan ɗin sun faru aka tattara su gaba ɗaya an kwasa wancan aka sake samun wata hadisa aka kwasa wancan aka tattara zai iya yiwuwa kuma a cikin wanda aka rubuta ɗin akwai kowanne a ciki an tattara ne an rubuta aka zo aka tattara su gaba ɗaya aka kwace duk kowanne zai yi amma dai abin da ake tabbatarwa a ciki shine sun tabbatar da danganta ma annabi Sulaiman alaihi salam sihiri dangane da wancan abin da aka gani shi yasa sai Allah ya mayan musu da martani Ya ce ba wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman sun je sun bi abinda shaidanu suke rayawa na ƙarya akan mulkin annabi sulaiman yana wancan abinda suka riƙe na sihiri shi kan shi karya ne danganta shi da annabi sulaiman karya ne shaidanu ne suka zo suka danganta shi zuwa ga annabi sulaiman ɗin shi yasa sai Allah ya ce wa ma kafara sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba annabi Sulaiman ba kafiri ne. anan da aka ce ba usun bi ana nufin su wa'ancan Yahudawan da suka yi watsi da littafin Allah su ne suka bi mata ya tseno, ala mulki Sulaiman bayan sun yi watsi da abin da Allah ya saukar na wahayi gashi kuma sun koma suna bin abin da shaidanu suka tabbatar Shi ne abin da ake musu raddi a kai saboda a nuna munin aikin da suka aikata ka ƙi karɓar saƙon Allah ka koma kana karɓar saƙon shaiɗan a matsayinka na mai da'awar cewa ka yi imani da Allah ka yi imani da annabawan Allah amma saƙon Allah ya zo ka yi watsi da shi saƙon shaiɗan ya zo kuma ka karɓi saƙon shi ne shine wattaba'u ma ya tsinu ala mulki Sulaiman shi ya sa da aka ce sun bi abin da shaidanu suke karanta tatlu nan ma'anar tatlu waɗansu malamai suka ce suke karantawa ma'anar tilawa kamar karatu ne ba na abin da suke karantawa na wannan littattafan wanda aka yi danganta ga mulkin da Sulaiman wannan sun ce tatlu ba ana nufin karantawa ba Abin da ake nufi ana nufin tasdidu domin ina ba yana zuwa da ma'anar al-karibu ala al-fulan larabawa suna cewa kazaba ala ala ala fulan ma'ana a rai wane yi ma wane karya. suna amfani da wannan lafazin a matsayin karya. shi yasa Alhaji hafiz ibn ya ce zai dauki ma'anonin guda biyu duka zai dauki suna karantawa suna rawaitowa kuma suna abin da yake suke karantawa suke rawaitowa ɗin abu ne wanda aka yi ƙaryar shi a kan annabi Suleiman. Ya ce shi yasa aka yi amfani da ala ba a ce fi mulki Suleiman ba, sai aka ce ala mulki Suleiman. Saboda ƙarya ce ake mata ta'addi da ala, za a ce ka zaba ala kula. Da aka kawo ala ɗin ishara ne zuwa ga cewa abin da suka faɗa ɗin ƙarya ce suke yi ma annabi Sulaiman alaihi salam don haka aka yi amfani da wannan lafazin sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman anan an ce ala mulki Sulaiman a mulkin annabi Sulaiman shin a mulkin annabi Sulaiman ne aka samu sihiri a duniya ko ba a mulkin annabi Suleiman bane aka samu sihiri da suka ce wata ma'uma ma ta tulu tsino ala mulki Suleiman sun danganta sihirin zuwa ga zamanin annabi Suleiman shin akwai sihiri kafin zamanin annabi Suleiman ko babu akwai sihiri kafin zamanin annabi Suleiman kafin zamanin annabi Sulaiman akwai sihiri domin Allah madaukakin sarki ya ba da labarin al'ummomin da suka gabata ya ba da labarin mutanen annabi Salih daga cikin abin da suka faɗa ma annabi Salih ƙwano inna ma anta minal musahharina kuma annabi Salih kafin annabi Sulaiman ne annabi salih kafin annabi ibrahim ba sai da aka yi annabi ibrahim sai da aka yi annabi salih sannan aka yi annabi ibrahim wanda kuma kafin a tsakanin annabi ibrahim zuwa annabi suleiman tazara ce mai tsawo da aka ake kenan akwai sihiri kafin wancan lokacin sannan an yi sihiri a lokacin annabin musa aiko akwai masu sihirin fir'auna a ƙulƙiyar saharatu sajiri ƙalu na bi rabbin alamin yana sun lokacin annabin Musa akwai masu sihiri suna sihiri to annabin Musa ne ya riga ko annabin sulaimanu ne ya riga waye ya riga zuwa a ciki na Annabin Musa ne ya riga zuwa saboda annabi Suleiman ya zo a bayan annabi Musa ne Allah madaukakin sarki ya ba mu labari a cikin Alƙur'ani a kissar ah, alam tara ila almala'i min bani isra'ila min ba'di Musa wasu tawaga daga cikin bani isra'ila wanda suka zo bayan wa bayan annabi Musa a cikin wannan tawagar da aka je yaƙi sai Allah ya bada labari a cikin sojojin tawagar akwai wa akwai Dawud wa qatala Dawud jalu a ciki ma annabi Dawud shine ya kashe Jaluta a rundunar kuma mutane ne waɗanda Allah ya ce min ba'di Musa sun zo bayan annabin Musa shi kuma annabi Dawud wa ne sai ba annabi Sulaiman da aka ce dan annabi ya bayan annabi Musa kenan akwai shiri kafin zuwa annabi Sulaiman alaihi salam to amma me yasa suka danganta sihiri zuwa ga mulkin annabi Sulaiman malamai suka ce sun danganta zuwa ga annabi Sulaiman ne saboda girmama abin ta nuna sihirin yana da wani daraja yana da wani muhimmanci saboda mutane su karɓa saboda ya sami karɓuwa a wurin mutane sai a danganta shi zuwa ga zuwa ga annabi Suleiman ba za a danganta shi zuwa ga saharatu fir'auna ba a sai ga sihirin wayannan dakarun sihirin na fir'auna ba zai karɓa akwai wanda zai karɓi wannan dan an danganta shi zuwa ga mutanen fir'auna ai ba za a karɓa ba sai a danganta shi zuwa ga annabi Sulaiman a danganta shi zuwa ga annabi daga cikin annabawan Allah da haka suka ce sun danganta ne saboda su samu karɓuwa abin ya samu karɓuwa a wurin mutane abu na biyu kuma suka ce suna dangantawa ne zuwa ga annabi Sulaiman saboda su ba su yadda da annabtar annabi Sulaiman ba suna inkarin annabtar shi ne shi yasa suke danganta mai sihiri cewa an ga duk abin da aka ga yayi ba mu'jiza bane sihiri ne da aka suke kokarin danganta sihiri zuwa ga zamanin annabi Sulaiman ko mulkin annabi Sulaiman shi yasa a haka abin ya ta tafiya duk inda masu sihiri suke har yau din nan za a ce ma za a yi maka hatimin annabi Sulemanu, akwai hatimin annabi Sulemanu akwai kaza shine dai wannan din da suke da'awa da za a ɗauko a ce akwai hatimin annabi Sulemanu za a yi maka na mulki da waye shine duk da wannan bokayen yan duba suke tattare da shi a zaurukansu da sauransu da wuraren ayyukansu da irin wannan din wannan ma ta tilu shayatin ala mulki Sulaiman din shine dai su ma yanzu suke sake yin tilawar shi akan mulkin Annabi Sulaiman Allah ya kora abin ya kafirta abin amma har yanzu ana bin mutum ya zo ya zo a mai hatimin Annabi Sulaiman ya zo a mai hatimin Annabi Yusufa ya zo a mai hatimin Annabi Wani duka wannan shine mai da al'amarin zuwa ga wannan abin da Allah ya kore ma annabawa kai kuma ka je ka sake ɗaukowa a nan suwa ake zargi da wannan yahudawa Allah yake zargi da wannan amma yanzu kana zaune musulmi da sunan musulunci da sunan ma addini zai zo yana kawo maka a zo a yi maka hatimi na annabi suleiman na annabi yusufa na annabi wane ne da sunan su ma waɗannan abinda suke da shi ɗin da wannan hatimin suka mallaka yanzu yana ikirarin cewa mulkin annabi suleiman da hatimi aka yi shi ba mu'jiza ba ne wanda shi ne tsantsar kafirci da kafirce ma Allah kuwa sai ai za a yi nan hatimin annabi yusuf ba na da Allah ya ba annabi yusuf ba wai halitta ba ce ko wajen mu'jiza a'a wani hatimi ne yake da shi na wannan abin da ya samu daga kai kuma ka yadda ka je za a yi maka hatimin annabi yusuf ka samu farin jini wa maka hatimin annabi yusuf annabi annabi eh, Suleiman ka samu mulki da ka ji Allah sai ya rushe wannan anan gaba daya sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman Allah ya barrantar da annabi Sulaiman ya ce annabi Sulaiman bai kafarta ba me yasa aka kawo wannan kalmar anan su sun ce annabi Sulaiman ya kafarta ne a cikin ayar sun ce annabi Sulaiman ya kafarta ba su ce annabi Sulaiman ya kafarta ba me suka ce sun ce yayi sihiri ne da Allah zai mai da martani sai cewa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafurta ba me kenan ake nuna musu sihiri kafurci ne ba cewa suka yi annabi Suleiman kafuri ba ne sun ce annabi Suleiman yana da hatimi ya yi sihiri sai Allah ya ce annabi Suleiman ba kafuri ba ne kamar wani ya zo ya ce ma ɗauko wannan sai ka sai mai mai sai ka sai mai ni ba ɓarawo ba ne mana da yake nufi da ya sai ka ɗauko ɗin ka sato yake nufi da haka sai ka mayan mai da martani da cewa kai ba ɓarawo ba ne ma'ana wannan abin da ka sai in yi sata ne ni kuma ba ɓarawo ba ne ba zan yi ba da haka suka ce annabi sulaimani ya yi sihiri sai Allah ya ce to wannan abin da kuka ce annabi suleimani ya yi kafirci ne da haka annabi Suleiman kuma ba kafiri ba ne kenan bai yi sihiri ba da ya yi sihiri da ya zama kafiri da haka wa mata fara Suleiman walakin na shayaƙi na kafaru su shaidanin su ne suka kafirta a nan Allah ya ɗauke tuhumar daga kan annabi Suleiman ya mayar da ita kan wasu an yi bara'ar annabi Suleiman daga wannan aibin an ɗauke shi an ɗora a kan wasu suwaye aka ɗora ma wannan su ne walakin na shayafi ce ɗanu su ne masu sihiri daga wannan abin da kuka gani ba aikin annabi Sulaiman ba ne wannan abin da kuka gani aikin shaidanu ne shi ne walakin na shayafi na kafa su ne suka tafirta? bai ce su ne suka yi sihiri ko suka rubuta sihiri ba ko suka karantar da sihiri sai sai su ne suka kafurta shi ne ma'anar walakin na shayatsi na kafaru sai ya faɗi sababin kafircin nasu sai sai yi allimunan nasa sihira saboda suna koya ma mutane sihiri suna koya ma mutane sihiri a nan an yi magana akan hukuncin koyar da sihiri ne ba a yi magana a kan sihiri ba ai ba ce shaidanu ne suka kafarta saboda suna sihiri ba an ce shaidanu ne suka kafarta saboda yi wa allimunan nasa sihira suna koya ma mutane sihiri me wanda yake nufi kenan Ko yadda sihirin ne kafirki, shi kuma yin sihirin fa me hukuncin shi yin sihirin me ya haka ya zama kafirci za an faɗi hukuncin wa'anda suke koyar da sihirin ne kafaru yu'allimunan nasa sihir sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri shi kuma koyar da sihiri aka kafirta ana shi kuma yin sihirin fa me hukunci shi sai zama ya fi sihirin muni ya fi koyar da sihirin muni domin duk abin da koyar da shi kafirci ne ko yin shi kuma ba koyar da shi kafirci ne domin an kafirta koyar da shi ne saboda an koyar za a yi mai, za a yi ya da ta to koyar da shi a kafirci ne to ya kuma ga yin shi ga ga ce kafa ruru an-nasa sihir sun kafirta saboda suna koyar da mutane sihiri ga koyar da sihiri kafarci ne na kuma yin sihiri din da aka ce duk wanda ka koya ma wannan abin ka kafarta sai kuma ka zo kai kai abin ba wai koyarwar ba kai da kanka da aka sai aka haɗa tsakanin koyan sihiri da kuma yin sihirin saurawa kuma zai shiga ciki na'am wanda yake aiki yanzu mutane uku ne a nan da wanda yake yin sihirin da wanda ya yi sihiri da wanda ya koyi sihiri da wanda aka ya koyar da sihiri na sai koyarwa ya akwai wanda yake koyarwa da mai koyar ba za a samu mai koyarwa ba sai akwai wanda zai koya ai to akwai mai koya akwai mai koyarwa sannan kuma akwai yin sihirin duka wannan suna kewayawa akan akan abu ɗaya da aka sai Allah ya nuna munin aikin da kafircin shi duka wannan ba ana so a nuna mana magana akan sihiri ake yi kawai ba maganar sihirin ta shigo ne wani abu ne ya shigo da ita menene abin da ya shigo da ita shine mummunan aikin yahudawa sun aja littafin Allah sun koma sun ɗauki aikin shaiɗanu aikin da koyan shi da yin shi duka kafirci ne sun riƙe shi a matsayin littafin Allah shi ne munin aikinsa da ake so a sake nunawa a ci sannan kuma a wuri ɗaya aka fito da hukuncin shi da abin da ya kunsa da ayar wannan ayar tana ɗauke da gaɓoɓi masu yawa a ciki akwai mas'ala akan abin da ya shafi sihiri da nau'o'in shi da kuma hukunce-hukuncen shi da sauransu sannan kuma akwai matsala da take da alaƙa da tukon aya wanda yana daga cikin matsaloli waɗanda suke suka sa malaman tafsiri suka kai da kawowa a cikinsu mai tsayi dangane da alaƙar wannan gabar da muka tsaya a kai da kuma gabar da za ta zo a gaba. yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut dinnan me take nufi me kuma alaƙarta da gaɓar da ta gabata a baya ta matsala ce wadda take akwai maganganu masu yawa na malaman tafsiri a kai, wanda Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi ne zuwa zamu je wani ɓangare da kuma ƙoƙarin. daidaita abin da zai zama mafi zama daidai dangane da abin da ya shafi wannan gabar da kuma shan abin da ayar ta kunsa muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma allimna ma yanfa'una